أعاذنا الله وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا سكارة فتاة ألا مهو جنسنكي لقوة لقومي صلاتي لسلم وفيهم حليتا عليه محمد صلى الله عليه وسلم تشيد صحبا سعد جيادا سعد waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da wasu barkan mu da sake saduwa a wannan rana ta sabar ranar ashirin da hudu ga watan ramadan hijirar da yin halitta sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya da dari da arba'in da hudu wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu Allah madaukakin sarki ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka masjid Bilal bin Rabah wanda ke ci hari a wannan gari jihar Nasarawa. Inda muke ƙoƙarin fahimta ko bayanin ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu dace wajen faɗin abin da yake da fahimtar sa daidai da kuma sanya cikin zaman da ta gabata mun fara karatu a cikin surat mun karanta tare da fara yin bayanin ayoyin wannan sura mai albarka mun tsaya aya ta amma kafin nan sakonni da muka saba bayarwa akan abin da ya shafi raba gadon ciyen halitta sallallahu alaihi wa sallam ikon Allah za mu ba da wannan sakon jarabawa da muka ce za a yi na ƙarshe na nan za a yi za a yi insha Allah ranar litinin ana gobe za a rika karatu ke nan za mu rika karatu ranar talata in sha in muna da rai in ba mu da rai wasu za su rike ko kuma mun mutu ga ya rika kai shi ke ya rika kai shi ranar da sai za mu yi jarabawa insha Allah mu kyautar ranar da gani Allah ya sa mu kai hadisan da muke karanta sakonninmu na yau hadisin farko daga wanda ke kira abu ubaidin abu ubaid wanda asalin sunansa sa'adu ibn ubaid abu ubaid shine alkunyarsa asalin sunan sa'ad sa'adu ibn ubay shi tabi'i ne ku? aka ce tabi'i ne wanda ya rayu tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yana da rai a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye amma sai ya zama bai musulunta ba sai bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musulmin shi tabi ko kuma a'a musulmi ne lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na raye amma ko ba su haduwa ba akwai irin waɗannan da yawa da annabi yana raye suna raye amma ko ba su haduwa da juna ba shi ma wannan tabi'i ne ba sahabi ba ko kuma ya zama ba haife shi ba ma sai bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi duk waɗannan sifofi guda uku duk mutum ya siffanta da su sunan shi tabi ko ya zama manzon Allah na rayu amma lokacin bai musulunta ba misali ko ya musulunta amma ba taɓa haduwa ba an gane ku ko kuma ba ma haife shi ba sai bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wannan sunan shi tabi saka mutum baya zama sahabi sai ya zama da farko ya yi imani da manzon Allah sun tafa haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya zama ya mutu yana da wannan imani ya mutu da wannan imani shine shi wannan tabi'i ne yi rayuwa ne tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yace qala shahidtu shahidtu al'ida shi abu ubai yake na halarci sallar idi na halarci sallar idi ma'a umar bin al-khattab radiyallahu ta'ala an yace ya halarci sallar idi tare da Umar dan Khattab Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi bayan sai ga Umar ya yi gidan da sallah ya ja sallah yana khalifa fa da sai na umar yace azab yawmani yace waɗannan wasu ranaku ne guda biyu waɗanda naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an siyamihima wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan azumtar wasu kwanaki guda biyu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana mutum ya azumci waɗannan kwanaki guda biyu yace na farko yau mutum tisriku min siyamikum rana ta farko ita ce ranar da kuke buɗe baki daga azumin da kuka yi bana ranar idin azumi ce ranar karaman sallah wannan ranar ba azumi ba azumi haramun ne mutum ya yi azumi ranar idi sai ce wal yawmul akhar rana ta biyu kuma ta'kuluna fihi min nusukikum ita ce ranan da a cikin ta ne kuke jiri daga abun yankan abun da kuka yanka ko na layya ko na hadaya ita kuma wace rana nan? ranar babban sallah waɗannan ranaku guda biyu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana abin da ma'ana ba a abin ranar idi ko idin karamar sallah ce ko idin babbar sallah ce ita idin babbar sallah ma ba ma ranar idin kadai ba da kwana uku bayan ranar idi ba a abin su ranar babbar sallah saura kwanaki uku bayan ranar babban sallah kuskure ne a addinance a musulunci mutum ya yi azumi a waɗannan ranar ranar ne mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam yau ayyamu tashrik rana ne na a ci a sha a yi murna saka ba azumi a waɗannan kwanaki ce wanda ya rawaito daga Abdullahi daga Umar bin Khattab shi ne Abu Ubayd ko sa'ad ibn ubay ya ba da labari cewa ya ji wannan hadisi daga Umar dan Khattab Allah ya kare da a gare shi hadisin Bukhari da Muslim su yi tarayya wajen fitar da wannan hadisi. hadisi na farko na biyu hadisin sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi abu hurairah ke cewa سمعت Nabiya صلى الله عليه وسلم bazan allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ya ji bazan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yasumanna ahadukum yawmal juma'a? kada ɗayanku ya kuskura ya keɓance ranar juma'a da azumi su zai azumin nafila zai keɓance ranar juma'a akan wannan ranar ita ce kaɗai zai azumta wannan shi ma kuskure ne annabi sallallahu alaihi kada mutum ya haka illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu sai dai mutum ya azumci ranar da take kafir juma'a wata rana nan alhamis ko au yawman ba'dahu ko kuma ya azumci ranar da take biyo bayan ranar juma'a ita ce wata rana nan asabar amma ya kebance juma'a ita kadai da azumin nafila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana yace kada wari ya kuskure in yana so ya yi azumi sai fara kafin ranar alhamis in bai yi azumi ranar alhamis ba ya ɗauka ranar juma'a to wajibi ne a kansa ya haɗa da yaushe da asabar a ba bayan juma'a kaɗai wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga ɗaya daga cikin matansa tana azumi suna azumi nafila sai tambaye ta azumkil amsi shin kin yi azumi jiya ne ya ga tana azumi ranar Juma sai tambaye ta kin yi azumi jiya ne jiya alhamis kenan ko sai ta ce mishi a sai tambaye ta a tasumi na gadan gobe za ki kina da niyyar gobe ki azumi ba ki yi jiya ba to gobe kina da niyya gobe yaushe kenan asabar ta ce a'a an Allah sallallahu alaihi wasallam ke fa afsiri yace to ki kare azumi karya an fahimta ku su karya baka ba a keɓance ranar juma'a kawai da azumi sai za haɗa da ranar alhamis ko kuma ranar mai ranar asabar Allahumma sai dai azumi guda ɗaya wanda a ɗabi'arsa yana yin siyamu dawo yana yin siyamu dawo menene siyamu dawo in ya azumi gobe sai ije ko da wato irin wannan shari'a ta basa rangwami in yayi kinga in yayi laraba alhamis zai mai kenan zai huta next azumi zai zama yaushe juma'a kuma zai huta yaushe asabar wannan shari'a ta masa rangwami to shi ba ya nufaci juma'a bari a coincidence coincidence ne yanzu ya fado a a wannan ranar umma a gane ku wannan shari'a ta yi masa bangwami wallahu ta'ala a'lam wannan hadisin shi ma ittafaqa ala tarhijihi bukhari wa muslim an tariqi sahabiyyin wahid bukhari da muslim sun dace wajen rawaito hadisin daga sahabi da shi ne sahabi abu huraira abdurrahman bin sakhar الدوسي Allah maɗaukacin sarki ya kare da a shi za mu shiga karatu mu insha muna cikin suratul tin malamin sake biya sura tun daga farko zuwa ƙarshe sai mu dora akan inda muka tsaya insha Allah

suka ce maluma sun yi bayanin cewa manufar rantsuwan ita ce inda ake samun shi bishin a cikin da inda ake samun alzaitun duka a ina a falastin suke cewa a cikin an fi samun sa ne a sham alzaitun an fi samun sa a baitul maqdis amma duka ina suke duka falastin kai bayanin maluma sun yi bayanin manufar da ta sa Allah ya wannan rantsuwa da girmama wadda ɗaya daga cikin manyan bayan Allah da Allah maɗaukakin sarki ya sa inda aka haife shi kenan inda ya rayu kenan kuma a nan Allah madaukakin sarki ya ɗauke shi shine annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa turi Allah yana rantsuwa da dutsen nan mai matukan albarka dutsen turu turu saina wannan kuma muka ce yana da alaka ne da annabi Musa alaihi salatu wassalam a wannan gurin ne Allah madaukakin sarki ya fara yi ma annabi Musa wahayi ta hanyar yin magana da shi kai tsaye ba tare da wata waƙuka na wani ba sannan Allah ce wa hadal baladil amin Allah ya sake yin rantsuwa da wannan garin mai cike da aminci Maka ce wannan gari shine garin mai ina garin Makka Allah madaukakin sarki ya rantsuwa da garin Makka Maluma su ce shi ma yana da nasaba da alaƙar garin da ke yin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai Allah ya rantsuwa yake laqad khalaqana al-insana fi ahsani taqwim hakika tabbas mun halicci mutum a mafi kyawun daidaituwa babu wata halitta da Allah maɗaukakin sarki ya kyau kyautata daidaituwarta kowace irin daidaituwa daidaituwa na halitta daidaituwa na ilimi daidaituwa na hankali daidaituwa na basira Allah madaukakin sarki ce halittar ɗan adam shi ya fi kowane halitta kyawun daidaituwa sai dai daidaituwan da kyawun daidaituwan ɗan adam din ba fa iri ba ne dole wani ya ji wani haka ne ko dole wani ya fi wani kamar yadda tabbata cikin hadisi hadisin bukhari da muslim daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga sahabi abu musa al-ash'ari Allah madaukake sarki ya kare da a gare shi abu musa al-ash'ari yake fada yake ba mu labarin cewa annabi muhammad صلى الله عليه وسلم يا فلاكي شوى كمل من الرجال كثير ولم يقل من النساء إلا عاسية امرأة فرعون ومريم امرأة عمران وفضل عائشة على سائر النساء كفضل السرير على سائر الطعام manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kamula min ar-rijali kathir yace mutane da yawa daga cikin maza sun cika Allah ya sa su sun cika ne duk wani abu da ake bukata na kamala da dattaku da kyawun halitta da kyawun ɗabi'a da cika ta ilimi da cika ta hankali duk wani abu da sunan shi cika in mutum yana da shi za a ce wane ya fita ya kammala manzo Allah ce da yawa daga cikin maza Allah ya fito mu to da cikin maza ne akwai annabawa ko ba haka bane kuma Allah bai taba turo annabi mace ba ko in mata wata da aka samu yar makaryaciya yar uwan Usaila matul kadda da ita ma take wai ita ma annabi ce bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mata annabi ba ya faɗa cewa ba la nabiyya ba'di cewa babu annabi bayana tace eh ai bai ce la nabiyya ta ba bai ce babu annabi ya mata ba gama an taɓa yin annabi ya mace ba taɓa yi wa na na maryam duk da darajarta Allah madaukakin sarki ya gida a darajar menene siddiqa ko a darajar siddiqa wa ummuhu siddiqatun to kaga a cikin mutane maza ne akwai annabawa kaga annabawa kuma sun cika ko ba wani annabawa sun fi kowa cika kuma annabawan nan baka isa ka ce ga yawan adadin annabawan da Allah madaukakin sarki ya yi kowa. tunda shi kai shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya faɗa wasu cewa rusulan rusulan da qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusum alai shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi Allah ya faɗa cewa akwai manzannin da bai bashi labarin dan annabi sallallahu alaihi bai san labarin sa ya rayu mu kai har wa babu hanyar da za yi musulmi mu sani to kaga shi sa manzon Allah daga cikin maza akwai wanda suka cika a cikin maza ne akwai shahidai mafi yawan masu shahada a filin yaki daga maza ne daga maza ne duk da cewa ana samun mata ana samun mata shahidai amma ba tuni yaki ba ka mafi yawa sai dai shiga darajar zama shahidai saboda wasu nau'ukan hanyoyi da in mutum ya mutu da maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana da daraja na shahidi ko haka ba mutum ya zama ya nike a ruwa ko wuta ya kona shi ko gini ya faɗo masa ko ta mutu sanadiyar haihuwa misali an fahimta ku amma na ko ko ciwon ciki amma mata waɗanda suke rasuwa wai a kashe su ne ta hanyar sanadiyar ɗaukaka kalmar Allah ba su yawa in ka kinga irin su sumayya mahaifiyar mahaifiyarwa amma dan yaso za ga ba su yawa ni ma san wata bayan sumayya ba shi dai ban sani ba cewa wo ba amma ban san wata bayan ita ba kuma ita ce mutum na farko a cikin al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da aka fara kashewa saboda la ilaha illallah a duka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka fara kashewa saboda la ilaha illallah mace ce ita ce Sumayya maman Ammar bin Yasir na biyu kuma ha mutum na biyu al'ummar manzon Allah mutum na biyu kuma shine mijinta Yasir mutum na biyu shine wa mijinta Yasir ita ce ta farko mijinta kuma shine na na biyu kaga aljanna salamu alaikum an gode amaryan aljanna Allah ka mana haka kuma shi yasa za Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce daga maza akwai da yawa da suke an gane ku sannan sai ce amma walam yakmul minan nisa'i yake amma mata gaskiya ba a samu da yawa waɗanda suka cika ba yake daga cikin mata wanda suka cika yake na farko akwai Asiya imra'atu fir'aun akwai Asiya matarwa fir'aun kaga ya tabbata sunanta Asiya ko tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara an gane ku kaga asiya imratu fir'aun manzo Allah ce tana cikin mata waɗanda suka fita sun shiga 100% cewa ke mutum tara ne bai cika goma uku su manzo sun cika goman su sun cika abu su. ba su tsaya tara ba sun cika goma kuma dole ya san abin da halin da asiya ta shiga zai san cewa lallai ta fita ko ba ta wani kaga ita ma a cikin al'umman annabi Musa alaihi salatu wassalam tana cikin waɗanda suka yi shahada ko wadda kashe ta ita ba aka yi zarto aka sa aka raba ta biyu aka raba ta biyu lokacin da za a kashe ta sai wani addu'a ta ce rabbi birni li indaka baitan fil janna wa najjini min fir'auna wa amali wa najjini min al-qawmi zalimin yace ya ubangiji ka gina mun gida a wajenka a cikin gidan aljanna ita kawai abin da take bukata kenan a wajen Allah kace ce ba shi bane damuwarta damuwarta a gina mata gida ina aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace tana yin wannan addu'a sai Allah madaukakin sarki ya nuna ya nuna ya sa aka nuna mata gidanta a gidan aljanna tana tsaye kaga gidanta aka ce ga gidan nan ko shirin ki ake yi kawai wani fir'auna sai ga tana ta ba tana burmushi tana dariya tana burmushi dukkan ta ya canza annashuwa wanda ya kusa ta shi ya mata kisan sarrafa irin irin ya ji haushin nan za a kashe ta kuma tana ne to na wanda da kisan bayan tana da tabbas ta riga ta samu tabbas Allah sallallahu alaihi ke Asiya tana da cikin mata waɗanda suka cika 100% yace na biyu Maryama ibnatu Imran na Maryam yar Imrana mahaifiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam mahaifiyar Annabi Isa alaihi Maryam ita ma ta cika ko ita ce ba wacce annabin Allah ma yana fatan Allah ya mishi ni'ima irin nata kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna Allah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab tallati ne hunalika da'a zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'u addu'a annabi zakariya duk lokacin da ya shiga wajen nana maryam ya tarar da ita da abinci kuma abincin ba irin abincin da al'ada ya kamata a samu a wannan lokacin ba kamar a yanzu a wannan yanayin da muke ciki ne sai ka ga sai ka ga fresh kaga za ka yi tambaya garin ya ko ba bane za ka yi tambaya garin ya ko ka ga kashu fresh kashu za ka yi tambaya garin ya ko ba ba noma rani aka yi ba kuma kashu ma shi a bazara yake ba abun nan annabi zakariya da ya ga wannan ya tambaye ta daga ina tunda shi ne mai kula da ita ko yana da hakkin ya bincike ta duk abin da ya gani tare da ita yace ai na jira samu wannan yace wallahi daga Allah ne kuma dama Allah yana azurta wanda ya ga dama ba tare da me ba tare da lissafi annabi zakariya a wajen na Maryam ne ya gani ya ƙara samun ƙarin imani akan imaninsa ya ƙara fahimtar tunda Allah ya iya providing abincin da ba a samu a irin wannan zamanin to duk da haka a shekarun shi ma Allah zai iya ba shi aiwa dama bai taɓa aihuwa ba kuma yana son aihuwa amma yana tunanin ai lokaci ya riga ya bi ya kure sai yanzu ya fahimci ina ashe lokaci bai kure ba sun Allah zai zai iya sai roƙi Allah Allah ce hunali instantly a lokacin yana sai a gurin bai bar gurin ba a zakariya rabba sai daga annabi zakariya roƙi ubangiji amma shi da ya tashi addu'ar sai ne Allah ya bashi dan ne kawai a bishi a ko mishi dan saboda da tunanin shi ya suma matarsa ma ta riga ta yi ne ta tsufa to da ka ba wani ba da za yi su aibu yace rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba ya Allah ka mun kyauta daga garin daga gurinka zuriya amma ko mutane ki innaka sami'u addu'a lallai kai kai ne kai ne mai jimmi mai amsa addu'a Allah madaukakin sarki sai masa bushara da da mai suna mai yahaya. tun kafin a yi cikin Allah madaukakin sarki ya sa mu dan suna inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya cikin suratu Maryam to kaga nana Maryam wannan yana cikin abin da yake ƙara nuna cikanta an gane ku? yana cikin abin da ke ƙara nuna cikanta sannan Allah madaukakin sarki yayi yayi wani abu wanda ba a saba gani ba game da ita shine a haihu ba tare da wai ba ba tare da namiji an gane ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce na biyu daga cikin mata waɗanda suka cika 100% sai na uku yake wa fadlu Aisha yake kuma falalan na na Aisha ala sa'irin nisa akan dukkan sauran mata yake ka fadli sariri ala sa'irin su'a kaman falalar favorite abincin mutum ne akan sauran abinci ina yadda za a fasa saboda asari abinci ne wadda larabawa kusan duk wani balarabe in abinci sun kai dubu ɗaya a gaban shi akwai tsari a ciki to wannan abincin kawai yake waiwaya bai kula sauran kuma aka limke bayanin yadda ake abincin ke ma za ki sun kyauta abinci ne da shi da dambun nama da alkama da abubuwa da yawa ake hadawa mazalla Allah sallallahu alaihi wasallam falalan na Aisha akan sauran mata to kaman falalin irin wannan abinci ne akan abincin da ba da ba wannan kaga wannan misalai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na waɗanda suka suka wannan ke nuna mana cewa ake mafi kyawun daidaituwan halittar dan adam din wani ya ci wani an fahimta ko daraja ba ɗaya ba ne wanda suka fi kowa kololuwan daraja su ne annabawa da manzannin Allah su kansu a cikin annabawan da manzannin akwai ulul azmi min ar-rusul akwai annabawa waɗanda suke da daraja ta ulul azmi sune annaba guda na na'am Annaba guda nawa ne ulul azmi wanda sune mafi kololuwan daraja cikin annabawa a'a ulul azmi ban ce wanda qur'ani qur'ani ya ambaci 25 na yadda amma a cikin 25 din akwai waɗanda suka fi kowa kololuwan daraja su ake son su ulul azmi min ar-rusul na ju ban yadda ba wata ce hudu ban yadda ba guda guda biyar na farko annabi ibrahim na biyu annabi musa na uku annabi isa na hudu annabi nuh annabi Nuh na biyar na annabi Muhammad sallallahu alaihi waɗannan su ne ulul azmi min ar-rusul su biyar na farkon su annabi Nuh alaihi salatu wassalam shine na farko ko a matsayin shi nan manzo na farko da Allah madaukakin sarki ya aiko shi daga shi sai annabi Musa alaihi salam kalimur rahman ko kalimullah wa kallama Allah Musa taslima sai annabi ibrahim alaihi salam abul anbiya khalilur rahman واتخذ الله إبراهيم خليلا في النبي عيسى النبي عيسى روح الله في النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين waɗannan su ne ulul azumi na ar-rusul to kaga cikin ma wasu duk wasu kololuwar daraja a wajen Allah madaukakin a cikin su su biyar din kuma sai kuma Allah madaukakin sarki ya zaɓi ɗaya kuma ya zama shine jagora gaba ɗaya shine wa kenan annabi Muhammad sallallahu alaihi to haka in ka bar annabawa in ka bar annabawa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam su suke fi kowa daraja to su ma a cikin sahabban darajar su ba ɗaya bane a cikin sahabban darajar su ba ɗaya bane akwai an faku min qabl al-fath wa qatalu akwai an faku min ba'd al-fath wa qatalu akwai waɗanda suka yi addinin suka ciyar da dukiyansu suka yi yaki kafin a yi fathu maka kafin a yi fathu akwai wadanda suka yi bayan an yi fathu Qur'ani ya ce to waɗanda suka yi kafin fathu sun yi da suka yi bayan mai fathu a wajen Allah a cikin waɗanda suka yi kafin fatu din ma wasu sun biyo su waɗanda suka halarci yakin badar suna sama da wanda ba su halarci me ba yakin badar manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa la'alla Allah tala ala ahli badar wa qala i'malu ma shi'tum qad ghafartu lakum yace Allah madaukakin sarki ya kalli duk sahabin da ya tafi wajen yakin badar Allah ya ce ka aikata duk abin da ka ga dama na yafe maka an an fahimta ku duk al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama babu wanda ya samu wannan darajar sai wanda suka halarci na yakin badar an fahimta ku su ne suka fi kowa kololuwan daraja sa'annan a cikin su din kuma al-muhajirun suna gaba da me al-ansar waɗanda suka yi hijira suka shigo garin Madina suna da daraja mafi kololuwa akan waɗanda mutanen ina garin Madina shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka yi fasfa maka ganima da aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ba da mafi yawan dukiyan ganima sai ya bayar ne ga tsakanin muhajirun waɗanda mazauna garin maka da wasu waɗanda suka yi hijira da wasu garuruwa suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi sai mutanen Madina abin da aka ba ku babu yawa sai munafukai suka fara tuta ba musulmai maganganu kun gani ba ada kun faɗa muku ga shi ya je ba ƴan uwan shi ƴan maka su ya raba musu dukiya ko ya kyale ku munafikai suka fara saka wanda tsakanin sahabbai ƴan Madina aka fara samun wasu sahabbai ce suka fara kokarin ta yadda da waɗannan maganganu da munafikai suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yake muraddi ne mai ba da tarbiyya ne mai ba da tarbiyya shi yana karantar waɗanda yake ba su tarbiyya tun kafin su bude baki su yi magana yana karantan motif su Allah sallallahu alaihi wasallam tara su sai tara su yace akwai mitin amma da al kaɗai kadai za a yi mitin Yan Madina ne kadai za a yi mitin da su duk wani wanda ba ba shi a cikin al kar ya halarci mitin manzo Allah ya tara su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fara musu magana sai ya ku mutanen madina shin ban same ku batattu ba Allah maɗaukakin sarki ya shirye da ku sanadiyya ta Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗa suka ce Allahu wa rasuluhu aman suka ce ai Allah da manzansa dama su suka tantanta su yi gori yace ku ku mutanen Madina ban same ku babu jituwa tsakaninku sai yaƙe-yaƙe Allah maɗaukakin sarki ya daidaita tsakanin ku sanadiyya tawa kaga mu duba maganar manzon Allah bai ce fa ni na daidaita ku ba yace wa ya daidaita su Allah yake Allah ya daidaita ku sanadiyya ba? suka sake ce Allahu wa rasuluhu aman Allah da manzon sa da masu suka tantance su yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ni'imomin da Allah ya musu sanadiyyan zuwan saira garin Madina sai kuma ai kuna da abin da za ku koranta mu sai suka ce wallahi ba mu sawa ba yace ba Allah ce ai inda kun ga dama kuma sai ku ce mutanenka ba su kore ka ba mu muka karfe ka suka ce wallahi ba za mu iya fada wannan ba ya rasulullah yace ai kuma sa za ku iya cewa mutanenka ba su ki taimakon ka mu muka taimake ka ba suka manzo Allah ya rinka lissafa musu wasu abubuwan da su ma suka yi na farantawa mai almuhajiruna rai a matsayin wanwan amma duka waye fara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku mutanen Madina ku sani cewa da ba din darajar hijira ba da ni ma na mai da kaina daga cikin mutanen Madina amma darajar nan da hijira yake da shi akan wanda ba da hijira ba shi yasa ban mai da kaina daga cikin mutanen Madina sai yake ce musu ya ku mutanen Madina ku sani cewa dukkan sauran musulmai gaba ɗaya suna matsayin babban riga ne amma ku ne ku kuna matsayin yar ciki ne da wando aga da yar ciki da wando da babban riga wanne ji amfani yar ciki da wando yadda dukkan sauran mutane suna matsayin babban riga ne ku kuma kuna matsayin yar ciki ne da wando sai yake mutanen Madina yanzu ba zai faranta muku rai ba wancan ya zo daga garin can ya tafi da akuya wancan ya zo daga garin can ya tafi da raguni wancan ya zo daga garin can ya tafi da doki wancan ya tafi da kaza ko kuma kun ɗauki annabi kun tafi da shi garin ku wane wanne fi cin riba ko sai suka fara dariya suka fara burbushi suka fanki a haka ne fa matsalar take ba su ba wancan da aka ba su dukiyar ba in aka bar nan sun rabu da annabi kenan su kuma za su ɗauki annabi su tafi na tafi garin su tafi da shi garin su ake su suka fi samun ganima mafi ne mafi yawa muhallin shahid shine kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa lalle hijira yana falala wanda ya hijira yana sama da wanda bai yi ba bai yi hijira ba saboda dukan halitta na dan adam a tsakanin mu yan adam din wani ya ji wani fifiko sannan kuma fifiko mafi girma wanda shi ma babu wanda ke kokonto a kai shine in Allah madaukakin sarki ga musulmi kai ka san ka fi daraja ka fi fifiko akan waɗanda ba ne ba ba musulmai ba sannan al'umman annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya tabbatar cewa sun fi fifiko akan sauran al'umma wanda ba su ba kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah an gane ku saka fifi dan adam wani ya ji wani fifiko wani ya ji wani daraja wani ya ji wani matsayi a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ka dauka matsayin mu a gurinka Allah ce laqad khalaqna al da fi ahsani taqwim yake thumma radadnahu asfala safilin sa'annan sai muka maida shi mafi kan masu rauni bayan ɗan adam an halitte shi a mafi kyawun kuwa, Allah ce kuma a kwana a tashi sai ya koma kuma mafi kaskantar masu rauni ɗan adam yana zama mafi kaskancin mai rauni ne a wurare guda biyu a guri na farko kowa da kowa yana shafarsa shine a duniya kamar da Allah ya faɗa cikin sotu a rum ko Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shayba yakhluqu ma yasha Allah madaukakin sarki ce, Allah madaukakin sarki shine wanda ya halicce ku daga rauni lokacin da yaro yake dan karami ai yana cikin rauni ko bai san komai ba Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya ce fitar da ku daga cikin kunan iyayen ku mata ba ku san komai ba kuna cikin rauni Allah ce summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwa sa'annan sai ya sanya muku karfi bayan wannan rauni kuka girma kuka samu karfi na hankali karfi na tunani karfi na gangan jiki karfi na ilimi Allah ce thumma ja'ala min ba'di quwwatin da'fan wa shayba sa'annan daga baya kuma sai Allah ya sanya bayan wannan karfin sai ƙara kawo wani rauni wanda yake hada da furfura wani rauni wanda yake hada da me furfura. wannan bangare na farko kenan na kuma radannahu asfala sabil zaga wanda yake iya takawa daga gefe ya je sabon gari ya gagara takawa daga daga nan zuwa bakin titi sun maradan nahu asfala safirin ko ba haka wani daga mutum ya fara manta da sunan 'ya'yansa ko ba faruwa zai ga zai kira wannan sai ya kira wasu uku tukuna an ce ba shi ba ne, tukun zai kira sun maradan nahu asfala kuma shi ya sa ma yayan suna ba shi ya sa mun suna shi ya sanar da su me sunansu. amma yau kuma ya manta wannan su zai kira sai kira wannan a ce a ba shi bane wane ne a wane ne sai ya kira wani da ce eh, shi ne kaga mutum baya iya gane ƴaƴansa sun maradannahu asfala sabiri kaga mutum shi da yake shi ne mahaifinka da ya koya maka wayo yanzu kuma kai kake mishi wayo to ba ka bane yanzu kuma kake mishi wayo dan uwanka wanda aka haife ku tare yaro, rasu sai da ce mishi yayi tafiya kuma ya zai da ya tafiya kuma nan da shekara goma in zai tambaya bai dawo ka aka ce bai dawo zai da bai dawo ba sai da ya yi tafiyan ne bai dawo ba sun nahu a sala safi wata rana da yana kiran wani ɗan uwan shi da ya rasu kila tun kafin a yabe ka sai sai wai wai ka kai shi gidan shi a ɗauki mutum a mota a je a zagaya sai a dawo sai a ce oyoyo shi ke yi tafiya ya dawo kuma ya da yi tafiyan ne ya dawo a wannan yake nuna cewa lallai dan adam yana da rauni lallai dan adam yana da rauni sun nahu asfala safili wannan bangare na farko bangare na biyu sun nahu asfala safirin shine wanda kuma babu wanda ke riskan wannan sai wanda bai yi imani da Allah ba shine waɗanda za su tsinci kansu a cikin wutan jahannama Allah ta iya shi duk wanda Allah madaukakin sarki ya sa shi auda lalle Allah madaukakin sarki ya kaskantar da shi kaskanci mafi mafi rauni innaka man tudkhil nara faqad afzaita lallai duk wanda Allah madaukakin sarki ya shigar da shi wuta to hakika tabbas Allah madaukakin sarki ya wulakanta shi Allah kada ka wulakanta mu an gane ku saboda thumma radadnahu asfala bayan Allah ya halicci mutum bi ahsani taqwim to ana samun lokacin da kuma Allah madaukakin sarki zai mai da shi mafi kaskantar masu rauni Allah madaukakin sarki muna roƙonka kada kada ka samu kai irin wannan mafi kaskancin rauni saboda akwai akwai matsala yana cikin addu'an manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam roƙon Allah Allah madaukakin sarki kare sa yayi tsufan da zai zama mutane kaya kuma Allah ya amsa ku ya amsa Allah ce illal ladina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun sai dai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata aiki na kwarai falahum ajrun to lallai suna da wani irin lada ghayru mamnun ladan da baya yankewa ladan da baya ne baya yankewa su suke cewa Allah madaukakin sarki a nan yana ishara ne zuwa ga waɗanda lokacin da suke ahsanu taqwim sun ribaci wannan lokacin to lokacin da aka mai da su asfala safirin to kuma har yanzu za su ci gaba da samun ladan abin da suke lokacin da suke cikin ahsan taqwim kamar hadisin da muka taɓa karantawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa istanimu khamsan qabla khamsin ko yake mu ribaci abubuwa guda biyar kafin ne wasu guda biyar kishiyoyin su ne su same su daga cike ce istanim shababaka qabla haramik karibaci samartakanka kafin ne tsufa yanzu me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake muribaci samartaka kafin tsufa to da ai mun fada ɗaya daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa in mutum ya tsufa ya zama yana da rauni da baya iya wasu nau'ukan ibada musamman na nafilfili kuma ya saba yi lokacin da yake cikin karfinsa to duk lokacin wannan ibadan in yayi sai an rubuta masa ladan yayi ko bai yi ba kila ma ba shi da hankalin da zai san ma lokacin ibadan yayi mazalla ki za a rubuta masa ladan yayi kaga falahum ajrun khairu mamnun ke suna da ladan da baya yankewa ladan ba zai taba yankewa ba an fahimta ku sa'annan na biyu malumar ka ce waɗanda lahum ajrun khairu mamnun su ne waɗanda suka dasa wa kansu alkhairi tun kafin su ba duniya to su ma lahum ajrun ghayru mamnun kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada yake ta idza mata al-insan in qata amaluhu illa min salati yake idan dan adam ya rasu ya mutu ya bar duniya duk wani aikinsa da yake ya samu lada ya yi sai abubuwa guda uku sai abubuwa guda na guda uku daga lokacin da mutum ya mutu ai ba za a ba shi ladan sallah ko ya gama sallah ko ba za a ba shi ladan azumi ba ya gama azumi ba za a ba shi ladan biyayya ga iyaye ba ya gama biyayya ga iyaye ko ba za a ba shi duk wannan ba za a ba shi abubuwa sai abubuwa guda uku abu na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaqatun jariyatun sadaka da mutum yayi wanda yake gudana tayi wani abu a lokacin da kake da rai kuma wannan abin har har bayan mutuwanka ana amfana da shi to duk lokacin da aka amfana da shi sai an rubuta maka lada kai kuma kana kwanci a ina a cikin gabas sadaqatun jariya kila mutum masallaci ya gina kila bishiya ya dafa dasa kila rijiya ya haka ga wani community da ba su da ruwan sha ya haka musu rijiya ko rijiya na gargajiya ko rijiya na zamani ko holgo ko na ko ya ja musu ruwa ko hanya ne da mutane suke cutuwa sanadiyar bin hanyar mutum ya gyara wannan hanyar hanyar ya zama mutane suna wucewa suna jin daɗi duka wannan yana cikin sadaqatun jariya yace na biyu aw ilmun yuntafa'u bih ko kuma wani ilimi da ake amfana da shi ya karantar da wani ilimi da kuma ana amfana da ilimi wanda shi ya koya masa karatun Qur'ani wanda shi ya koya masa sallah wani yana alaula bai ba daidai ba shi ya gyara masa alaulansa wani ya asalinsa me me kangare wa iyayensa ne shi ya masa wa'azi yanzu ya koma mai biyayya ga iyaye aw ilmin yuntafa'u bi to duk lokacin da aka yi aiki da wannan ilimin daga karantar to ko kana cikin kabarin da za a rinka rubuta maka me lada wancan da kai ka gyara masa karatun fatiha duk lokacin da ya karanta fatiha yadda za a bashi lada haka za a baka yadda haka za a bi haka za a ba ka. ko ba za a rage ladan shi da komai ba kuma lada iri ɗaya za a ba ku. haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man zanna fil islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyam duk wanda ya karantar da wani abu to duk lokacin da wannan yayi wannan abu za a baka lada irin nashi manzo Allah sallallahu alaihi har ke cewa la yunqas min ujurihim shay'a ba za a rage wani abu da nashi ladan ba in abun a tsarin Allah za a bashi lada goma ne za a bashi goma shi cikakke kai ma a baka goma cikakke in lada ashirin ne za a bashi ladan shi ashirin cikakke kai ma a baka lada nawa ashirin abin da yasa na kira goma so da Allah zai bada lada kasa da goma ba wani aikin ladan da mutum ke yi mutum ya samu lada kasa da goma a a tsarin Allah man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha shine tsarin Allah duk abin da mutum yayi na lada daga goma ne zuwa sama Allah ke bayarwa baya ba da lada kasa da nawa kasa da goma haka aw ilmin yuntafa ubi sai na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waladin salihin yad'u la ko kuma ya zama ya bar wani da na kirki yayi ma nan tarbiyya ya zama mutumin kirki sai wannan dan yake masa addu'a to duk lokacin da dan nan yayi masa addu'a sai ya samu sakamakon addu'an wannan dan yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisi yake fara cewa ana iya samun bawan da ya mutu ya koma ga Allah ayyukansa ya sa kullum azaba ake yi masa amma kuma Allah madaukakin sarki ya masa baiwan barin da mutumin kirki wanda yake masa addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a wayi gari ne wata rana sai ga azaban da ake masa an yaga an koma kuma ba shi ni'ima zai tambaya me ya faru sai ake sanadiyan ɗanka da bari a duniya yana maka addu'a addu'an da ɗankan nan yake maka shine ya dauke maka wannan azaban da dama ake maka kaga awwaladun salihin ya da'ula shi yasa maluma suke cewa yana daga cikin hasara da mutum zai yi a rayuwarsa a ce a 24 hours alfijir ya har zuwa ketowar alfijir na wani na wani na wata ranar daban a ce mutum bai yi ma iyayensa addu'a ba suna raye ko suna mace to wannan yana daga cikin wanda suka fi kowa hasara ranar su a wannan a wannan ran kana musulmi ai 24 hours baka yi ma iyayenka addu'a ba ko da suna raye ko suna mace don ana neman wanda ya hasarar 24 hours sun shi kana ciki ka wai 24 hours ya zama wai tunda iyayenka ba su amfana a cikin me 24 hours ba karka ce ai sun aike ka wannan ai amfanin ka ne ko ba ka bane amfanin so da in kaki zuwa sakon wa zai shiga uku kai wannan amfanin ka ne amma me kai na naku amfanin ko ba ka ba sun ce tsaya a nan ka tsaya wannan amfanin ka ne ba su ka musu ka kama kanka ne wallahi so da in kaki kai ne za ka shiga uku ko ba ka bane wannan amfanin ka ne amma me kai na naku amfanin me kai na naku amfanin ke sa za ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake sun samu tarbiyya irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka iyayen bayan sun mutu zaka mutum ya zo yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayena sun mutu yanzu me ya rage haƙƙin su a kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace eh, har yanzu akwai haƙƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da faɗa ma wani daga cikin sahabbansa yace mahaifiyata ta rasu har yanzu akwai wani haƙƙin ta a kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu aka bude sabon shafi Kamar kaman littafi ne an gama da wani shafi ne an bude wani sabo na ba an rufe kofa din littafin bane an bude next page ne yace to menene wannan yace na farko addu'a ba kama hannun yaro akai akai manzo Allah sallallahu alaihi na biyu duk zumuntan da baya saduwa sai da su yanzu zumuntan ya koma kansa ai mahaifiyarki ko mahaifinki suna da kawaye ko abokanai kawayen mahaifiyankin nan da mahaifiyankin nan take sautuwa ta gaishe su ke mata rana ta ce je ki gaishe da wani yanzu zumuntan ya dawo kai dole ki ga da sadari wannan zumunta kar ya zama to mahaifinki ya rasu ko mahaifiyanki ta rasu amma kawai da sai dan ko a zuwa hanya ta ce wanda kina nan to fa kin shiga uku yana daga cikin haƙƙin iyayenki da kika kafa ne sauke kuma Allah zai tambaye wallahi Allah zai tambaye haka ba Allah ya fara zumuntan da baya saduwa sai da su dole ki shiga akwai wanda sun dauko gidan sun dauko sun kawo gidan ya zama dan uwan yanzu ke ma kace to tunda babu don yana faruwa sai a ce tun da wanda ya haɗa mu ba shi kowa ya kama kai shi to kin ji amana iyaye ko sai Allah ya tambaye na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki rinka kai musu sadaka ki kai musu sadaka ha ko ki sadaka amma sadakan ba na shi bane nawa ne ne na iyaye wannan na iyaye an ce a bada sadaka kina da dubu da duk Allah ɗari uku nawa ɗari hudu na baba ɗari uku na mama ko ɗari hudu ne na mama ka rinka yi musu sadaka manzo Allah ce yanzu kuma hakkin samu kenan da ya zo mi ya fada kan mu Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gari. shi wata rana yana tafiya tare da tare da almajiransa akan abun hawansa suna tafiya sai suka haɗu da wani dattijo yana tafiya a ƙasa Abdullahi dan Umar sai tsaya sai ya sauka akan dokinsa sai ya cire rawaninsa da yake tara rana da shi ya daura ma wannan dattijon rawanin ya ba dattijan dokinsa da yake so ya ce ya hau shi ya hau wata dokin da kowa ya san yadda yake son wannan dokin ya fi wanda ya hau ya sallabi wannan dattijan ya tafi almajiran suka ce me sa kai haka wannan rawanin da shi kai ma kake tara rana amma ka kwance ka ba wannan dattijan wannan dokin mun san duk da wasan ka ba wanda kake so kamar shi ka ba shi kuma ka ce tafi abin shi sai ke eh ai ma ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa biyayyanka ga iyayenka baya cika sai in biyayyan ya kai har zuwa ga abokan iyayenka kuma wannan abokin babana ne Umar bin Khattab Haka ya miki wannan saboda me tunda in baban shi ne dan shi a wannan halin ba zai me ba ba zai bar shi ba haka ma tun da ya tarar da abokin baban shi a wannan halin ba zai bar shi haka ake so musulmi ya mu'amalanci wa iyayen kuma iyayen nan ko ba musulmai bane ko ba musulmai bane dole ne kai musu biyayya dole ne ka girmama su dole ne abu ɗaya ne ba za ka musu ba shine in sun mutu ba musulmai ba bukatan ka musu addu'a da yamma kamar yadda Allah madaukakin sarki hana annabi Ibrahim yi ma iyayensa ne addu'a Allah ke ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a min an ga an gane ku ba ka zama wajibi abin da ya shafi haƙƙin iyayenmu no-go area ne an gane ko kar mu taɓa yadda a same mu muna da matsala a wannan to ala ayyati hal muna bayanin waɗanda ladan su baya ne yankewa daga cikin manzo Allah ne ko mutum ya bar ta na gari wanda zai rinka yi masa mai addu'a malama suke cewa wannan hadisin ya yi nuna maka cewa duk wanda baya yi ma iyayensa addu'a ba da na gari bane to manzo Allah ke ta na gari ne yi ma iyayensa ne addu'a kaga in bai ba ka yi mai a addu'a kai ba da nagari gari bane Allah ya sa mu zama yaya na gari Allah ce illal ladina amanu wa amilu salihat falahum ajrun ghayru mamnun waɗanda suka yi imani suka yi aiki na kwarai suna da wani irin lada wadda baya yankewa Allah ka samu da samu kan ladan da baya yankewa Allah ce fa ma yukazzibuka ba'du bihi yanzu duk da bayan wannan bayanan da aka yi me yasa kake kare ta tashin alkiyama ne duk wannan bayanan da aka yi duk waɗannan ayoyi da aka karanta kuma har yanzu a samu wanda yake kare ta tashin alkiyama har yanzu akwai ko babu akwai wasu su ta da baki wasu ayyukan su zai ya nuna cewa suna karyatawa an gane ku sai Allah ya ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimi shin ba Allah bane mafi hukuncin masu hukunci shin akwai wani mai hukunci na adalci irin na Allah akwai akwai wanda ya fi hukunci na adalci irin na Allah ai babu alaysa Allahu bi ahkamil hakimin shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sunnanta duk lokacin da aka karanta wannan sura aka kai wannan fadi alaysa Allahu bi ahkamil hakimin sunna ce a matsayin ki na musulma ki amsa yake bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin tabbas babu wanda yake Allah iya hukunci kuma mu masu ba da shaida ne akan haka an fahimta ko ya tabbata a sunna ingantacce ana faɗan haka saboda babu wanda yake Allah iya hukunci duk hukuncin da Allah madaukakin sarki yayi hukunci ne na me na adalci hukunci ne na me na iya hukunci da babu wanda zai hukunci sama da wannan duk da cewa ana samun wasu kaga suna faɗan maganganu na banza ce abu kaza da musulunci yace ayi ai zalunci ne ai babu ai babu adalci a ciki amma so da yawa abin da yake sa suke faɗan wannan abubuwa ne guda biyu abu na farko ya zama jahiltan maksad manufar da ta sa shari'a take ayi wannan abu ko kuma girman kai kawai suna so ne tun da su sun fata su ma sai sun yi mai sai sun fata ko ba ka bane misali an taɓa ba mu wani labari ina ga shekarar da ta gabata ne ko akwai wani wani lokaci da Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe suka tafi da'awa a Ingila da suke wannan wa'azin sai wata mata musulma ce baturiya tana gurin wa'azin an tara musu mata suna masu karatu sai ke ita musulma ce amma har yanzu akwai wasu abubuwa a shari'ar musulunci wanda tana ganin kamar akwai gyara kamar da yake fara yake eh, lallai wai ya yi kwari abubuwan nan kuma guda uku ne babu yawa in dai ta samu ah, clarity a kai to amma har yanzu a ganin kamar ya kawata yi gyara yake mata menene wannan tace abu na farko me yasa bata gamsu da a ce wai miji shi yake da haƙƙin saki mata ba za ta yi ta saki miji ba bata gamsu da wannan ba ya kamata a ce yake yake da haƙƙin ya ce ya saki matarsa ita ma mata za ta da haƙƙin ta ce ta yi ta saki mijinta ya ce da, ta ce abu na biyu da bata gamsu ba me yasa shi namiji an ba shi haƙƙin ya auri mace sama da ɗaya amma ita mace ba za ta iya auren namiji sama da ɗaya ba a musulunci to ta ce ba ta gamsu ba ya za a ce ba a musulunci bai ba mace wannan daman yake biyu ta ce na uku shine me yasa aka ce me yasa aka ce in mutum ya rasu sai bar 'ya'ya maza da mata in aka tashi raba gado lizzakari misal hazin sun sayen shi ma ba ta da wannan ya ce shi kenan ta ce shi kenan ya ce to mu fara daga na farko saki ko ta ce sai tambaye ta lokacin da kafin mijin ke aure ke kike zuwa taɗi ko shi yake zuwa taɗi wa ke zuwa taɗi ɗaya ruwa ya duke shi wata rana mashin din shi ya faci wata rana wata rana yan banga fitar da shi ya yi dare ko ba haka bane ko ba haka bane rashin tarbiyya ke ne ke sa wannan waye biya sadaki ke kika biya sadaki ko shi ke biya sadaki ko aka daura aure waye providing gurin zama ke ya providin gurin zama ko ba ka bane wa yake ciyarwa yake shayarwa to kuma sai a ce ke ce kike da haƙƙin ki sai kin sake ki ai zai zalunci sai ce yanzu ke so nawa kika fusata kika ce mijin ki sake da kanta ta ce kai babu babu lissafi ke ba ba ta san so nawa ta faɗa ba Nace amma da da kowanne ɗaya da kika ce sake ni kawai sai ya sake kin dawo kuna tare sai ce saboda Allah ya san namiji ya fi karfin zuciyar daurewa shi yasa ya bashi da mata ne da saki da zuwa Allah kadai sai wani zawarawan da muke da su Dalla ba haka bane a haka ma ya kare a haka ma ya kare in ka tuka kai ɗan halal ne ka sake ni malam daura ce duka muna mura kai dan halal ne sai ka ci saki ko wani da da matan ta kurmin shi a wuya ta ce ka sake ni ta shaƙe riwayar rigar shi sai shi ma sai sha kota sai sha kota sai rungume ta sai sumbance da. sai ta fashe da dariya to da ya yi fushi shi ma wa ta eh to ta dan gamsu na ce to na biyu aure me yasa aka ce namiji zai iya auren mace sama da ɗa a musulunci amma mace ba ta aure namiji sama da ɗaya ce to abu na farko dalili na farko logically logically in mace ta aure maza biyu ko uku yau wannan kwanan wannan ne gobe kwanan wancan ne ko kwanan wancan ne kaga abun ma abun dariya wai yaro ya tsinci hakori kawai a kwana ta yi sai ta samu ciki cikin wayo na'am wane ne bai dasu in a yi fitar za a raba uku kenan ku ko a raba wani nan uku yake na farko ke na biyu statistics a duniya yana cewa mata sun ninninka yawan mai maza a ƙasa ɗaya ce kadai maza suka fi mata yawa a duniya a yanzu ita ce ƙasar indiya su a indiya maza sun fi mata yawa su ma dalili shi ne saboda yawan su da ciki da suke yi kuma yana cewa mafi yawan cikin da ake zubarwa 'ya'ya mata ne amma in ban da su shi yasa indiya suka fi kowa yawan fyaɗe a duniya statistics na yawan fyaɗe ya fi yawa ina a ita sai ta ce bata yadda ba ya za a iya tabbatar mata wani wani wani ma'auni ya auna ya gane cewa mata sun fi yawa hakan bature tana son wai sai ta ga abu a fili zai ce to shikenan yanzu a yi a masallacin ce ku dukan ku mata ne amma da yawa kuna da sun da goyo yake a kirga jariran da aka zo da su masallacin nan maza da mata wanne suka fi yawa da aka kirga sai a ga matan sun ninka mazan hudu kaga ai abunan ainul yaqin kenan nace to ta yadda da wani. saura da shine me gado me yasa za ta yi zakari mislu hadhi unsayin yace eh haka tsarin Allah yake amma a ina ne ake lizzakari mislu hadhi unsayin da farko kenan a tsarin rabon gado na musulunci a gurare hudu ne kadai gadon namiji ya fi na mace gado yana da babi goma sha bakwai a babi goma sha bakwai ɗin nan a gurare hudu shine gadon namiji ya fi na mace a gurare goma sha uku na mace ya fi na namiji a gurare goma sha uku gadon mace ya fi ne namiji amma yanzu ba lokaci da za mu dinga lissafa ka zama ku sai mu yi wata muna tattaunawa amma dai wanda zai bincika zai bincika yace na farko ke amma inda ku ku kuke kallo shine wajen mai, yaya da aka ce lizzakari mithlu hafz al-usayn na farko ke na biyu da Allah ya ce a ba namiji ka san mata biyu an raba an ba namiji dubu goma an ba mace dubu biyar misali sai musulunci ya ce dubu biyar din na mace nan ta sa a junta a cikin dubu goma namijin nan kuma haƙƙi ne na wajibi su gaba da ɗaukar ɗauniyan wa wannan ƴar uwan shi nashi mace dole ne ba ganin dama ba in ya barta ta ɗauki ɗawainiyan kan kanta ya sa a Allah kuma Allah sai ya hukunta shi yace kin ji na farko a wannan halin in ita macen za a aure ta ita za ta bada sadaki ko za a bata sadakin da za a bata nata ne ko nashi nata ne in ya karba ba ita ta bashi kyauta ba ya ci haramun kuma sai ya biya ko musulunci ya ce duk abu da take bukata na a mata kai ta ɗakin miji kuma dole ne shi kuma ya yi ne duka dubu goma shi ba kuma shi in zai yi aure ya zai yi shi zai mai shi zai kai sadaki a dubu goma shi na ta dubu biyar yana ina yana cikin ta a makale sai ita ne ta ga dama ta ce ga me ga guduma sadakin da ba yana cikin abun abu ɗaya kenan tilo da Allah bai yarda ko uba ne ya ci na ɗan shi ban ya ya biya shine sadaki dan da dai in ita ta yarda duka ba kuma ya auro yayi aure ita ba ta yi aure ba yanzu wani ya zama na biyu ya ita yar uwan nashi ko su yan uwan nashi mata da aka ba su dubu biyar biyar kowa nashi na da shi kuma a dubu goma shi nan ce dole ya ci gaba da me kula da su ya ci da su ya sha da su ya tufatar da su ya ba su gurin kwana a yanzu a ce ya sa su a makaranta ya biya musu kuɗin makaranta in ta tashi aure ya aure da ita duka cikin dubu na goma naka dubu biyar din fa yana lalitan wannan fa shine abin da yawa abin da da yawa daga cikin mutane musu fahimta duk da cewa yana daga cikin abin da ya taimaka wajen kin fahimtar shine su ma mazan sun da responsibility din su ko ba haka bane ga maza da yawa suna da 'yan uwa mata amma 'yan uwan matan su suke ji da kansu yana faruwa ai ko suke ji da kansu to kaga wannan kuskure ne ai Allah madaukakin sarki ya shirye da mu don raka babu wani wanda yake hukunci irin na Allah alaysa Allahu bi ahkamil hakimin Allah madaukakin sarki ya sa mu dace da kai abin da muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada kai kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana Allah muke roko ya ba mu dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira ah, har yanzu dai asusun mu yana buɗe kuma a ranar da za mu da za mu rufe wannan karatu za mu so kwamiti ɗinmu su sanar da mu mutane nawa aka ba su kaya nawa aka kashe gaba ɗaya kuma nawa muke da shi a asusu saboda mu san nawa ne broad forward balance ko shi malaman business san yadda za mu dora zuwa shekara mai zuwa saboda kamar yadda na faɗa kuma har yanzu ina kai burinmu shi ne a ce a waɗannan yara marayu marasu galihu Ta zama koda koda a ce makarantar public school iya waɗanda ba sa ke zuwa ko kuma suna zuwa amma uniform ma ba sa ba su da shi a ce za mu iya dinka musu uniform za mu iya rinka in takardunsu ya cika zuwa mu ba su kuɗin takardu za mu iya kuɗin PTA da ake biya in lokacin biya ya yi guba su ya kata ce a wannan asusu muke yin wannan muke wannan an fahimta ko to haka asusu ne mai girma sosai da su yana da buri mai yawa a ce mu kai lokacin da inda za a samu wata baiwan Allah musulma ta musulunta kuma ya zama tana facing threat a inda take rayuwa a ce a wannan asusu za mu iya tallafa mata Allah madaukakin sarki kai mana haka wannan mai tambaya ta ce assalamu alaikum malam tambaya ta anan shine muna sallan nafila da mijina ne sai sai na yi hukumu so uku ban sani ba ba a tuna mun ba to ya hukuncin wannan sallah daga lokacin da kika tuna a sallan nafila ma yana iya yin sujada kabli ko ba'di an gane ko yanzu kin yi kari kenan bisa kuskure ko in kin gidan sai ke sujada ba'di ne shine da salam bayan kin sallaki sallaman sallan sai ki sujada guda biyu an gane ko sai ki sake sallamewa wannan da ikon Allah ya tafiyar da wannan kuskure da kika yi a bisa a bisa manzuwa za ka fahimci tambayar ta na biyu ba ah, sai dai na uku take cewa dan Allah sanya ta a cikin tana da wata ta da wasu bukatu da yawa a wajen Allah a muna tare yi bukatun namu suna da yawa Allah mu bukatun sarki biya mana bukatun suna da yawa tambaya ta biyu ban ban fahimci me ake nufi ba ko ta wata baiwan Allah ma da ta same ni sarki don Allah mu sanya ta cikin addu'a auren da yana tangal tangal Allah ya daidaita masa shi Allah ya daidaita masa shi Allah ya ta masa shi wannan shi assalamu alaikum malam ah, wani korafi ne suka kawo akan yadda aka yi goron sallah ya kamata ɗalibai wannan bin bai karɓuwa ba zan karanta ku gaskiya bin bai karɓuwa na eh bin bai shafe ni ba bai kawata yin mani ne a kawun bin ba wanda ya rubuta bin ya bi wata hanyar da ya dace to da ya shafe ni kai tsaye kuma bai kamata yin magana a kai ba gaskiya tsarin tsarin addini kuma tsarin tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akwai abubuwa guda biyu da baya yi abu na farko annabi sallallahu alaihi wa sallama in zaka in zaka kwana kana aibanta shi baya baya baya kara kai wai nuna shi ya tsarkaka daga abin da kake fara kuma duk bai karantarwa yana da kyau ya sifatu da wannan sannan abu na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam baya jagoranta shi ya zama shi zai jagoranci wani abu da za a yi wai dan a taimake shi baya yi shi kaji manzo Allah sallallahu yana ce a yi kaza a tara kaza to za a taimaki wani ne amma ba mai ba ba shi ba yana nema a wajen Allah ne an gane ku wannan su ne ɗabi'u kuma duk mai karanta raka ta ce ya ɗabi'antu da yin wannan ɗabi'u Allah ya samu dace. Ah. wata ce yau shine za a rufe tafsiri a'a ranar talata da isha Allah za mu shine ranar ashirin da bakwai kenan ku? in Allah da in muna da rai za mu zo mu rufe in ko mun mutu kaga ya rufe kanshi insha Allah ai mun mutu kila ana zama makoki ko ba za a zo nan da ya zama makokin ba ai babu wani wanda yake da tabbas ai ko yawa mutuwa zai iya zuwa ko lokaci ko burin mu shine dama Allah ya sani burin mu shine mutuwa a irin wannan rana wani ce malam wani dalili ne wallahi ma ban fahimci da kuwa wadda take malam suna sallah ne sai na ga kamar na yi kaka a gudu amma zuciyata tana kokonto har na yi sallama to da na yi sallama sai na ƙara raka a ɗaya shin ya wadatar abin da ya kamata in mutum yana tsalla sai ke kokonton cewa raka'a na hudu ne ko na uku an fahimta ku yana kokonto wannan shin raka'a na hudu ne ko raka'a na na uku yanzu wanne yana da tabbas cewa yayi raka'a na kenan yana da tabbas yayi raka'a na a'a yana tabbas yayi raka'a biyu ko ba ka ba a yanzu matsalan shine a raka'a na uku ko na me ko na hudu an fahimta ko to sai kaddara wannan raka'a na uku ne an fahimta ko zai yi raka ukunsa ya cika ta mai na hudunsa in ya cika ta na hudunsa in ya sallame zai sujada bayan bayan yi sallama an fahimta ku wannan shine abin da mutum mutum zai yana kokonto to sai ya gina akan abin da yake da tabbas a kai sai sai cika ta sauran sai sujada bayan yi sallama saboda haka bayan mutum ya yi sallama sai saki saki sai kara raka'a da har yanzu ana binci ba shi sujada ba ni dole da kinga kin sake wa wani kali ki sallama baki me baki idan da sallawa an fahimta ku haka yan har yanzu ana sake bin bashin su da biyu na bayan na bayan sallama wannan take cewa malam ba jini take gani ba amma wannan dattin ne da na yi magana a kai shi har yanzu take gani amma an kai sarki da ruwan zafi zai daga baya amma bayan wani kwanaki kuma sai ya dawo gaskiya ban san ban san me zan ce miki ba akan wannan gaskiya ban sani ba amma za mu za mu za mu za mu tura gaba in an in an ba mu amsa an warware mana ma sai mu zo mu warware insha Allah tambayar ta na na uku matsala ce da ya kamata ya zama tattaunawa ne tsakanin mutum biyu ya sa ba za mu karanta ba insha Allah Allah ba da sarki ya mu dace har yanzu muna ƙara tunatarwa akan asusun mu ko muna ƙara tunatarwa akan zuwa karatu da ruku Allah ya sa mu dace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك والسلام عليكم